يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada libai assalamu alaikum wa rahmatullahi muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a goma sha tara ga watan safar hijira 1444 wanda kuma ya yi daidai da goma sha shida ga watan satumba miladiya 2022 muna masallacin anas ɗan malik ne da ke unguwar gwiwa eka a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu fada'il sahaba littafi ne da ke magana akan falalar sahabbai darajojin da Allah subhanahu wata'ala ya keɓance su da ita ya ba su ita wanda kuma babu wanda zai iya goge muna cikin falalar shugaban sahabban gaba ɗai shi ne abubakar siddiq radiyallahu an za mu tashi hadisi na 3,673 darasi na 562 kenan za mu gabatar a wannan yammacin da iko Allah bismillah الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفوا أصحابي ولو أن أهلكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه تابعه تابعه جرير وعبد الله بن داود وابو وابو معاويه ومحاضر عن الاعمش امام البخاري رحمه الله حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبه شين ابن حجاج الاتكي ابو بسام البصري عن الاعمش سليمان ابن مهران الكوفي الكاهلي قال سمعت زكوان يشي ناجي زكوان يحدث عن أبي هريرة عن أبي سعيد مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya ce la ta subbo ashabi kada ku zagi sahabbaina wannan hadisin na daga cikin alamatun nubuwa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sa haka din zai faruwa yace fa walau anna ahadan falau anna ahadakum koda a ce dayan ku anfaqa mithla uhudin zahaba anfaqa ya ciyar da ya yi sadaka da zahaban zinari mithla uhud zinarin da ya girman dutsen uhud ya bayar sadaka ma balaga mudda ahadihim to ba zai samu lada da kuma falala da daraja wadda ta kai sahabin da ya yi sadaka da mudu guda ba abinci mudu guda a ɗebo shinkafa ɗangote mudu guda ba tiya guda ba fa mudu guda yanzu an amfani da mudu ko? mudu ai wani mudu ma bai kai rabin marafa ba rabin dan marafa ba abinda za mu kiyasa da mudin shine mudun nabi wato mudu annabi sallallahu alaihi wasallam da muke auna zakan kono ko da kuma sauran kafarori to a ce sahabi ya dauki abinci yawan wannan mudun ya sadaka da shi wanda ba sahabi ba inda zai sadaka da zinarin da ya girman dutsen uhud to da ba su samu lada da falala da darajar wannan sahabin ba manzo sallallahu alaihi wasallam yace wala nasifa yace kai ko rabin mudu sahabi ya sadaka da shi kai da ba sahabi ba kai sadaka da dutsen Uhud zinarin da ya girman dutsen Uhud to ba za ka ce mai ba wanda ya je ga dutsen Uhud da idanunsa shi kadai ne zai iya girmama wannan misali da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar dutsen Uhud fa ya lillinka masallacin da muke ciki akalla a ce sau uku akalla kenan a ce ya lunka shi sau uku wanda muke gani fa a sama da shi ake muna misali to dada ko ginshikin masallacin gari aka ce zinari ne kai sadaka da shi ai ba karami abu bane to balle misalin dutsen uhud abinda Allah subhanahu wataala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu su sahabban dan kansu ko tsakaninsu akwai wannan falalar wanda ya ciyar da dukiyarsa ya yi imani gabanin fatu makka ya ba da rayuwarsa ya ciyar da dukiyarsa da kuma wanda ya yi imani bayan fatu makka ya ba da rayuwarsa ya ciyar da dukiyarsa Allah ce to ko su ba su zama ɗaya don gabanin fatu makka an fi tsananin bukata an fi tsananin son wane ne zai musulunta a wannan lokacin sannan wane ne zai ciyar don Allah amma ba da fatu makka musulmai suna da ƙwari a lokacin suna da ƙarfi suna da ƙwazo suna iya fitowa su ce gamu amma gabanin fatu makka fa yawanci duk ɓoye musuluncinsu ma suke yi to daɗa bale waɗanda ba su habbai ba haka nan lamarin ke tafiya yake tafiya yake tafiya ila na hada saboda haka sahabban ba kananan mutane bane Imam Bukhari ya zo da wannan hadisi na gama gari kuma yana magana kan Abubakar Siddiq idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kad ku zagi sahabbaina alhali Abubakar Siddiq din ga shine afdalun nasu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ashe ba sai ya bude baki ya ce kada ku zagi abubakar ba ko kuwa don min babu aula in an ce sahabbai to abubakar min babu aula don shi ya shugaban sahabban duk gaba daya to duk wanda zai fatali da wannan hani da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi babu shakka bai da rabu a wurin Allah hmm? imam bukhari ya ce taba'ahu jarir ha'un din na komawa ne ga shu'ba akwai jarir ibn Hamid abdabbi sannan abdullahi ibn dawud sannan abu muhawiya muhammad ibn khazim abdarir sannan muhabir eh, ibn ibn muri muhabir ibn muri Dukkansu su sun ruwaito wannan hadisin an al da Suleiman ibn Maran al-Kufi kamar yadda Shu'ba shi ma ruwaito ga A'mash saboda haka duk mutaba'a suke yi ga Shu'ba ibn al-Hajjaj na ma'anar ramma قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا Suleiman An شريك بن أبي نمير عن سعيد بن المسيب قال خبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج ثم قبل فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا قال فجاء المدينة فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فقالوا خرج ووجهها هنا فخرجت على اثره اسال عنه حتى دخل بئر عريس فجلست عند الباب وبابها من جليل حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حادثه فتوسع فقمت اليه فاذا هو جالس على بئر عريس وتوسط قصها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لاكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء ابو بكر فدفع الباب فقلت من هذا فقال ابو بكر فقلت على على رسله ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستعجل فقال إذا له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الكفر ودل ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت فجلست وقد تركت اخي يتودع ويلحقني فقلت إن يريد الله فلان خيرا يريد, يريد, يريد أخاه يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا قال أمم الخطاب فقلت على رسله ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا أمم الخطاب يستعجل فقال عيدا له وبشره بالجنة فجئت فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه فدخل فجلس مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرس عن يساري ونلى رجليه في البيت ثم رجعت فجلست فقلت ان الجنه فلان خيرا ياتي به فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسله فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إيه إذا له بشر بالجنة على فلوى تكذبوه ألا بلوى تكذبوه فجئته فقلت له ادخل وبشرك الله وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تكذبوه فدخل فوجد القفة قد ملئ فجلس وجاهه من الشك من الشك الآخر قال سعيد قال سعيد المسيب فأولتها قبوره إمام بخاري يتي حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان شين ابن بلال التيمي القرشي عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر كما عن سعيد بن مسيب قال أخبرني أبو موسى شين عبد الله بن قيس الأشعري أنه توبأ في بيته عبد الله بن موسى أبو موسى نبا سعيد بن مسيب الأباري يشي يا الولاء جدنسا ثم خرج سيهتا فقلت sai shi abu musa ɗin ya ce a zuciyarsa na rasulallah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na lazimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan kasance tare da shi a ko ina ya shiga a yau wala akunanna ma'ahu yawmi hadha kuma duk yinin ganau gaba ɗaya na sadaukar zan kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala abu musa na bada labari yace faja al masjida sai je masallaci fasala an nabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaya game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina na yake faqalu suka ce kharaja wa wajjaha ha huna wadanda ke cikin masallacin suka ce manzo Allah ya fita kuma ya sa gaba a wannan wurin sai suka gwada mai wani fa kharajtu ala isrihi abu musa ce sai na hita a bayansa na bishi as'alu anhu ina dai ta tambaya duk wanda ya haɗu da shi sai ce ina ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi sai ce ga anda ya bi sai sa kai can hatta dakhala bi'r aris har sai da ya shiga bi'r aris rijiyar nan da ake ce ma bi'r aris gonar da rijiyar ke ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki yace fajalasu inda albab ni kuwa na zo sai na zauna kofar wannan lambun wa babu hamin jarid kuma kofan eh, wannan lambun da ganyen dabino ne aka saka an sa ganyen dabino sai aka yi gambun da ake ruhe wannan lambun hatta qaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu fatawabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama bukatarsa ya alwallah fa Ilaihi, sai na tashi na nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa jalisun ala bi'ri ari. sai na ga gashi zaune bakin rijiyar wata wasata kuma ya sa bakin rijiyar tsaka nan ya nuna kenan rijiyar eh, ba kewaye aka ɗaure bakin ba sai dai an ɗaure bakin ne gicci uku a gilma ice nan a gilma gudanar a gilma gudanar shi tura ke ce ma triangle ko tower to yake tsaka ya sa rijiyar bakin rijiyar kenan idan ya kasance tsaka ya sa shi kenan sai dai guda ya zauna gihin dama guda ya zauna gihin hagun shi shi yana tsakiya wata wasa da kuffaha ya sa bakin rijiyar tsaka wa kashafa an saqaihi sai jajjaye kafafun wandonsa ƙwaurinsa suka fito waje wadallahuma fil ba'ir sai ya zura kafafun shi cikin rijiyar yana zaune bakin rijiyar ya zura kafafun shi ciki fa sallamtu alaihi sai ne mai sallama thumma saraftu sa'adan sai na koma fajalasu inda albab na zauna kofar lambun faƙultu sai na ce la'akunan na ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yawma yau zan zamo eh, mai ake cewa sallama ake za a ce ko mai hmm? wannan mukamin shi ake ce masallama ko tawon ko kuma shamaki sallama ko tawon zini zan zamo sallama duk wanda zai zai bidin shiga wurin manzo sallallahu alaihi wasallam to sai dai faɗa mini je faɗa mai dan bayyana ga wani ce yana sallama yana bi da izinin shigowa faja abubakar ana nan sai ga abubakar ya zo fadaqa albaba fadafa albaba ko sai tun kudo kofar abin nan lambu fa kultu sai ce mai man haza wani na wannan fa abubakar sai ce min abubakar ne ba cewa eh, ni ne ba ko sai faɗi sunan shi abubakar yadda za a gane faƙultu ala na ce mai tuɗan dakata kuma zahabtu sai na tahi faƙultu na ce ya rasulallah ya manzo sallallahu alaihi ha za abubakar ya sa'adin ga abubakar ce yana neman izinin shigowa faƙala sai ce mai izan lahu ka je kai mai izini wa bashirhu bil janna kuma kai mai bishara da aljanna ka ba shi labari mai faranta rai cewa Allah subhanahu wataala ya shigar da shi aljanna ya ajiye mai aljanna tana can tana jira falala ce ko akwai abin da kai haka nan duniya ya ma bishara da aljanna eh to shi abu musa wani naɗa shi wannan mukamin <laughs> eh wani naɗa shi mukamin sallama yana da kai ne yana da kai dai sai annabi ya tabbatar ko saboda haka mutum na iya naɗa kai ne aiki amma voluntary ko ba a biya ba biya shi ke nan ta ka naɗa kanka gaje ka ta yi kamar yin agaji ga suna suna yi ko kuwa voluntary ne wanda duk ya zo shiga shi kenan to shi ta yi ba cewa kai bari hmm? to shi ma abu musal ash'ari shi yana da kanshi sallama ko manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce mai kai saboda da wasaka da ce mai haka nan ba abubakar bai la'akari da mukami ne ce da mai zaka dakatar da ni shiga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce dan dakata bai mai wannan fadan ba ko kuwa saboda haka dole ne a kiyaye da tsari idan aka bi tsari sai komai ya ta daidai da daidai an fahimta taos. kakka zo ka isko ma canja an gaje mai gida na ce yi yana nan a ce amma ɗan dakata an haɗo mai ko ya tambaya kai wane ne ah, yanzu ni za ka tambaya ni wane ne abubakar da aka ce mai wane ne mai yace abubakar shi ke na an huta an wuce nan eh. ya je to dan dakata bancin ya gane ko wane ne in ya je ya san shi ma abin da zai haɗi ko tai saboda kai ma sai ka ce ni ne wane je faɗa mai ni ne wane in ya zo sai je ya mai in ya ce a bar ka shigo to da aka ce wa abubakar izini matinjan ya hana wanda yana da kanci sallama ai bai ce a'a ba ko iyaka shi da ya aike shi to sai mu je gaba kuma an ji shi abu musa ya yi bushara ne da aljanna ko sau a wannan wurin <coughs> tukukin shi na wurin Allah ta fahimta ko wannan bisharar da ya yi shi ma na da tukunci shi ne mai manzo sallallahu alaihi wasallam ke wa hidima a wannan lokacin saboda haka babban tukunci gare shi ko me zaka bashi Bai faranta mai rai a nan hidiman nan da yake yi hmm. amma ka in ka zo in an ma bishara cewa to eh, fal ɗinka ya hito kuma a furubin to samu abin da ka ba mashin jannan eh naira fa za ka ba shi kuɗi da ka ba za <laughs> ka ba gobe ka dawo da shida ya ku samu matsala <laughs> mina na ban ji ba ya yi mai bushara cewa an yi approving din fal ɗinka ka bashi tukunci ka je cin hanci ka ji ka bushara an ka zo an kai ma hausa a hausa an aka wa al'adar mu aka wa mutum bushara ba tukunji shiga ba zuwa ba eh to kamin ma ya hada ma ma zai ce albishirinka ko kuwa eh, in ka je goro in ya hada ma to shi kenan sai ka lakke ba ka ba shi goron ba cin hanci ba ne wannan tukunci ne mahaukaci ma ko ma'aikacin wane ne fa ba a ba shi tukunci ba dai alkali ba ne alkali an ba a bakin ko ba a ba shi tukunci <laughs> amma ma'aikacin gwamnati ka ana ba shi tukunci ta zai mu je gaba fa aqbaltu hatta qultu li abi bakr yace sai na dawo na faɗa ma abubakar nace mai udkhul shiga wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashirka bil janna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a baka labari mai faranta mai da shine ce aljanna na canna jaranka. fa dakhala abubakar abubakar ya shiga fa jalasa an yamina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil qub shi kuma ya zauna dama annabi sallallahu alaihi wasallam a bakin rijiyar saboda haka a wannan lokaci sauran wurin zama mutum guda hmm? to kamar yadda wasu ke daure bakin yadda ke daure bakin reservoir ko kuma region wasu square suke yi ko kaga wurin zaman mutum hudu kenan ko idan yin shi square ne to wannan rectangle ne aka yi shi a eh, triangle afwan triangle ne aka yi shi saboda haka wurin zaman mutum uku ne to manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna abubakar ya zauna dama gare to sauran wurin zaman mutum guda to sai wadalla rijlaihi fil bi'r shi ma abubakar sai zura kawawun shi a cikin rijiyan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kama sana annabi sallallahu alaihi wasallam wa kashafa an saqaihi shi ma sai jajjaye ƙaurinsa sai ga ƙaurin ga fili ya zura kafafun ciki sun maraja tun ji abu musa ya ce da na kawo shi ne sai na koma waƙatarattu akhi ya tawabba'u abu musa ya ce ko da na hito gida na bar ɗan uwana yana alwalla wa yalhaquni kuma yazo ya same ni fa sai na ce in Allahu bi fulanin khairan yuridu akahu ce bihi yace in Allah na nufin wani da alkhairi to zai zo da shi yana nufin dan uwansa shi Abu Musa al malamai sun ce yana da ƴan guda uku akwai Abu Burda akwai abu ruhumin sannan akwai muhammad so amma waɗanda suka fi shahara suka ce su biyu ne abu burda da abu ruhumin su suka fi shahara za fa'iza sanin yuharrikul bab ya gama wannan magana kenan sai ji wani mutum na girgiza kofar fakultu sai na ce mai eh, sai fakultu na ce man haza wane ne wannan shi ko qala fa qala sai ce umar ibn al-khattab umar dan khattabi ne hmm. <laughs> fa qultu ala rislik naje to dan dakata thumma jitu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alayhi fa qultu na ko je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mai sallama sai nace haza umar ibn al-khattab yasta'zin ga umar dan khattabi sai yana neman izini fa qala idallahu yace je kai mai izini وبشره بالجنة كما كما بشارة الجنة فجئت ثم جئت إلى آه، ثم جئت فجئت فقلت سينظر عمر نشي ما يدخل تشغى وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ومن ذو الله صلى الله عليه وسلم يا إمك بشارة دع الجنة فدخل عمر يشغى فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف ya zauna bakin rijiyar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ya sarihi hagu garin shi wa dalla rijlahi fil bi'r yanzura zura kafafunsa biyu a cikin rijiyar dan nan bakin rijiyar ya cika thumma raja'tu fajalastu inji Abu Musa yace da na gama aiki na can sai na dawo bakin kofar lambun kuma sai na zauna fa qultu sai na ce in yuridillahu bi fulanin khairan ya'ti bihi in Allah na nufin samun wani da samun alkhairi zai zo da shi yana nufin da ɗan uwan shi faja insanun yuharrikul bab sai wani mutum ya zo shi kuwa yana girgizan gambun kofan eh, lambun fakultu sai na ce man haza wane ne wannan faƙala ce usman ibn affan usman ɗan affan ne hmm. fakultu sai na ce ala rasulika to dan dakata fajitu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam na je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu sai na labarta mai fa qala ce, idzan lahu kawa usman izni ya shigo wa bashirhu bil janna kuma kai mai bushara da cewa aljanna na can najarsa ala balwan tusibuhu tare da wata musiba da za ta same shi tuhu na zoma Usman faqultu lahu natema udkhul shiqa wa basharaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil janna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maka bishara da aljanna janna ala balwan tare da wata masiba da za ta same ka to wata riwaya an ce Uthman ibn Affan ya ce Allahu al-musta'an shikenan fa dakhala sai ya shiga fawajada al-quffa qad muli'a ya yi suko an cike bakin rijiyar babu wurin zama fajalasa wajahahu min ash-shiqq akhar sai zai zauna wani gefe yana fuskantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna gehe da babu wurin zama bakin rijiyar amma fuskan tana fuskantar fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sharif ibn abdullah sharif ibn abdullah Shi ne ɗalibin Abu sa'idin al khudiri ƙala <coughs> sai ce eh, qala Sa'id shine dalibin eh, Sa'id ibn Musayyib to sa'idin ibn Musayyib bayan ya ba da wannan labarin da aka tambaye shi to shi mi ya fassara eh, wannan abin da ya faru ji Sa'id ibn Musayyib ya ce fa awwaltuha quburahum yace ni abinda na fassara kaburkansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar duk ɗakin na na Aisha kai musu kabari haka ne ko to shi Uthman ibn Affan fa baki akai mai kabari saboda haka shi bai cikinsu. su in kabarin shi gehe suke daban yan ta ko to shi Sa'id ibn Musayyib zaman su bakin rijiyar da kuma shi Usman na zaune gehe abinda ya fassara kenan cewa yadda kaburkansu za su kasance kenan kuma haka dan suka kasance hmm? <clears throat> duk da wannan ya faru ne eh, ya ji labarin ne bayan faruwar wannan abin amma kuma sai ga kuma ga abin da ya fassara irin wannan zaman da suka yi imamin nawawi ya kawo tsarin yadda kaburkansu yake Eh, cikin ɗaya daga cikin littafansa eh, ina ga na aikin hajji ne eh, na aikin na manasik ne manasik na imamun nawawi ya kawo inda tsarin kaburkan sun yake a cikin wannan littafin na malaramma ala حدثني Muhammadu bin بشار hmm. قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سعده هدى وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اضبط أهد إنما عليك نبي وصديق وصديق وصديق وصديق وصديق وشاهدان نعم حدثني محمد بن بشار شيني بندار حدثنا يحيى شين ابن سعيد القطان عن سعيد وان سعيدني معلم حديثي ko a ba da likeji eh a ba da likeji to muna da sa'id ya ce ko to muna da sa'id ibn abi aruba muna da sa'id ibn musayyib muna da sa'id ibn abi sa'id al-maqburi a tsaya nan ya isa ko sai wa zabi sonka eh ban ji ba abu da baki eh al-makahuli almakaburi to wani ya ce almakaburi wani kuma ya ce umar me kace sa'id ibn abi aruba to an samu biyu eh eh almakaburi to a support dan sadau kenan ko <laughs> to mai ibn abi aruba bai samu dan goyen baya ba bai samu tabi'a ba eh <laughs> o oh, mutaba'an ya jaye idan ga qatada <clears throat> to sa'id ibn abi aruba ne hmm inda duk ka ga qatada sa'id an qatada to sa'id ibn abi aruba ne hmm a doki wannan ka'idar eh, Sa'id an سعيد ibn Abi Aruba an قتادة ibn da’amata <clears throat> السدوسي كو أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سعد أحدا النبي صلى الله عليه وسلم يا هودوت أحد وأبو بكر وعمر وعثمان دا أبو بكر دا عمر دا عثمان كو مم. malaman nahawu abinda suka cewa anan an yi adafi ba tare da an zo da zamiri ba ba tare da an yi ta'kid da zamiri ba sa'ida uhudan wa abubakar hmm game ya kai adafi kenan ga bi sallallahu alaihi wasallam ko amma babu zamiri wanda aka yi ta'kid suka je da abinda Allah subhanahu wataala ya ce ah, wa ya adamu uskun anta wa zawjuka ba ce uskun wa zawjuka ba to saboda haka malaman basara da malaman kufa na da takin saka ana iya adafi irin yadda yazo cikin hadisi haka uskun wa zawjuka aljanna ko ko ba a iya adafi dole sai an zo da zamiri na ta'kid a ce sa'ida uhudan huwa wa abubakar sai an zo da huwa tukunna ai adafi ko ko ku ana iya yi haka da wasu sun jagwaza wasu kuma sun ce la ya ju ya gaje to gashi ya yi abin eh, ya jazu a cikin hadisi ko me za ku ce <laughs> ba dole a kamin baki ba ko kuwa eh, albuhturi <clears throat> shahararren mawaki ne ko da aka ce mai to wazanin shi fa bai daidai da aruli ba ya zo da waka aka ce waka ba ta daidai da aruli au aruli ba ya ce an akbar min aru da ke cewa ke nan ya ce mai aruli ya ne na girbe ba aruli saboda haka sai dai aruli ya bi waka ta ba ba ne bi awon aruli ba da haka ne ko da saboda haka duk abin da ya zo cikin hadisi yana waki na ko ya kamar abin nan eh, lugar akalunil baragisu akalu ni ba ya zo cikin hadisi ba amma kasan suna tsargon wannan eh, eh, yaren ko eh, <clears throat> asali ya sa ce ni ba akalu ni ba kamar yadda mulha ke cewa wa wahidil fi'ila ma'al jama'a hmm? wa wahidil fi'ila ma'al jama'a idan ya kasance fi'ili abin nan zai zo tare da jam'i to fi'ilin guda za a zo da shi a ce zahabar rijal ba ce zahabu an rijal to sai gashi ya zo cikin hadisi haka nan ya ta'aqabuna fi kumul mala'ikatu to aka ce ya ta'aqabun ba ya ta'aqabu ba ala lugati akaluni albaraghis dole a dauke shi haka nan gogwa kuwa to wannan ne suke ce ma ma'iyya wato ko da ya kauce ka'ida to an dai ji larabawa na ce haka nan saboda haka dole a bashi haka nan to shi ne ya zo a nan annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida uhudan ya hau dutsen uhud wa abubakar wa umar wa usman tare da abubakar da umar da kuma usman waɗannan jigajigai guda ukun ko su ne suka tsone ma 'yan shi'a idanu suka rasa yadda za su yi da su eh saboda haka sai suka yi ta halaka a sanadiyarsu halaka suka yi ta yi hmm? haka Allah ce wa ma nursulul bil ta illa an kazzaba bihal awwalun ko to an aiko mu'jiza din an aiko wasu kafirta saboda mu'jizan to me an wani kuma kuma aikowa kuma saboda haka wasu Abin da zai shiryar da wasu wasu halakar da su shike yi hmm? to kaga <clears throat> su yan shiya sai suka halaka a sanadiyar waɗannan bayan Allah suka yi ta musa ƙarfi da cin zarafi da zagi ba tare da wani dalili ba hmm. faraja fabihim da suka hau sai dutse uhud ya girgiza malamai cewa suka yi girgizan da uhud ya yi girgizan murna fa yayi ba girgizan tashin hankali ko bakin ciki ba <laughs> an fahimta ko wasu wa murmushi na wai zai yi shi ma saboda haka ga annabi Allah sama nai ga abubakar ga umar ga usmanu haba ya kamata shi ma ya nuna alamar jin daɗi ko <laughs> saboda haka shi ma sai murmushi wato girgizan da yin kenan hmm. ba irin girgizan dutsen annabi Musa alaihi salam ba to sai ne shine faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai uthbut ya uhud annabi ce mai ya kai uhud uthbut kai tsayin ka tsayin ka bar girgizan nan fa inna alayka nabiyyun fa inna ma ko to ni sai ce fa inna alayka fa inna ma ka sani cewa fa alaika nabiyyun annabi ne fa saman ka fa saboda haka ka natsu kad kai abin da zai cuta ma annabi Allah wa siddiqun da kuma siddiq shine abubakar siddiq ko wa shahidani da kuma shahidai guda biyu wa shahidan da shahidai guda biyu Umar da Usman. dukkan su kashe su an kai ko umar ibn khattab shi <coughs> roƙon Allah yayi Allah ba shi shahada cikin madinan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ba shi shahada cikin madinan manzo sallallahu alaihi wasallam to saboda haka irin shahadar da Sheikh Jafar Adam Abdullah ya samu kenan ko yana cikin masallaci yana ba da sallah shi ma umar ɗin aka sussuke shi ba haka shek jafar ba allah mai rahama ya karbi shahadarsa to ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma uhud ɗin haka nan na abubakar ya samu lamban yabo ko bai samu ba kuma wannan lamban yabon ba mai iya karkarewa don daga allah ne hmm? manzo sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha saboda ka jaffa alqalb حدثنا احمد قال حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا سفر عن نافع ان عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا على بئر انزئ منها جاءني ابو بكر وعمر فأخذ أبو بكر السلوى فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستهالت في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريا فنزع حتى ضرب الناس بعقل قال وهب على طن مبروك الابل مبرك مبرك الابل يقول حتى لو يدري ابن فأنا قد حدثنا أحمد بن سعيد المروزي الأشعري كما أبو عبد الله قال حدثنا وهب ابن جرير شما أبو عبد الله الأزدي شما البصري قال حدثنا سخر شن ابن جويرية النافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر yace wani lokaci ina nan bisa rijiya an zi'u minha ina jan ruwan rijiyar ja'ani abubakar sai ga abubakar ya zo min wa umar da kuma umar fa akhadha abubakar ni dalwa sai abubakar ya anshi wasakin fa naza'a zanuban aw zanubain sai jawo wasaki daya ko kuma biyu wa fi naz'ihi da'fun a cikin jan da yake akwai rauni a ciki wallahu yaghfiru lahu amma Allah ya gafarta masa wasu malamai sun fassara cewa karancin shekaru abubakar ba wa raunin shugabanci ba in ba haka ba cikin shugabanci shi ba inda aka tuhume shi da rauni ya yaƙi da asabun ridda ya yaƙi da mani'uz zaka ko kuwa to dukkansu kuma Allah ba shi nasara a kansu yana gama wannan ya kenan hankali ya kwanta sai Allah ce to shi kenan ka gama aikinka sai Umar ya kama manzo sallallahu alaihi wasallam yace summa khadha ibn al-khattab sai Umar da khattab ya anshi eh, wasakin min yadi Abubakar daga hannu abubakar fastahalat fi yadihi garban sai wasakin ya koma guga a hannu abu eh, umar falam ara 'yan minan nas annabi sallallahu alaihi wasallam ce ban ga wani karfan shugaba ba yafri yahu. wanda ke shugabanci irin shugabancin Umar ba fa za'a hatta baraban nasu nas bi sai ya ta jan ruwa ya ta jan ruwa ya ta jan ruwa ya ta jan ruwa har mutane da suka taru bakin rijiyar ga gargen shanu can ga gargen tumaki can ga gargen raƙumma can ga gargen kaza can duk gaba da kowanne su ya taho shan ruwa saboda haka sai wurin ya koma birni to qala wahab eh, wahab ibn jarir ɗaya daga cikin marwata hadisin ya ce adanu ne yake nufi da al mabrakul ibil wato inda raƙuma ke kwantawa gargen raƙuma kenan yaqulu yana cewa hatta rawiyatul ibilu yana nufin har raƙumman suka zo suka sharuwan suka koshi fa na khat sai suka kwankwance nan suna hutawa bukatar su ta biya ko to lokacin umar sai da eh, aka koma haka nan don shekara goma sha yayi yana shugabanci tun sha ga hijira har 23 ga hijira to anan falalan abubakar shine daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ko shine ya anshi guga hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am قال وحدثني الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن ابي ابي الحسين المكي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اني لواقف في يوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع رفقه على على مركبي يقول رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع مع صاحبيك لأني كثيرا مما كنت أسمع أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت إيه. طيب. وابو بكر وعمر فان كنت لارجو ان يجعلك الله معهما فالتفت فاذا هو علي بن ابي طالب الله اكبر حدثنا الوليد <clears throat> ابن صالح آه، الفلسطيني قال حدثنا عيسى ابن يونس آه، شكما يونس ابن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عمر ابن سعيد ابن أبي الحسين المكي ana bi abe an ibn abi mulaika shine abdullahi ibn abi mulaika an ibn abbas radiyallahu anhu ma ibn abbas yana bada labari yace inni waqifun fi qaumin ina tsaye cikin wasu mutane fad'u Allah li Umar ibn al-Khattab sai suka roƙan ma Umar dan suka roƙan ma Umar dan Khattab Allah wato suka roƙi suka roƙan ma Umar dan Khattab suka yi masa addu'a wa da wabi ala saririhi alhali wannan lokacin an aza shi bisa ga gadon gawa idza rajulun min khalfi nan take sai na ji wani mutum da ke bayana da wada mirfaqahu ala mankibi ya aza gwiwan hannunsa bisa kafaɗata in ji abbas ya kuli yana cewa rahimakallahu ya kai umar Allah ya maka rahama in kuntu la'arju an yaj'alaka Allahu ma'a sahibai dama ina sa ran Allah ya haɗe ka tare da abokanka guda biyu yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar lianni kasiran ma kuntu asma' rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ya ce domin da yawa nike jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuntu wa abubakar wa umar na kasance tare da abubakar da umar wa fa'altu wa abubakar wa umar wani lokaci inji ya ce na aikata kaza tare da abubakar da umar wanzalabtu wa abubakar wa umar wani lokaci ya ce na tahi tare da abubakar da umar saboda haka fa kuntu na kasance la'arju eh, fa kuntu ko dama na kasance la'arju ina sa ran an yaj'alaka Allahu ma'ahuma Allah ya haɗe ka tare da su wuri ɗaya faltafattu ibn abbas ya ce sai na waiwaya faiza huwa ibn abi talib sai ga shi ali da abi talib ne ke wannan zancen ga umar ibn khattab ba ya samu shaidan kwarai ba wane ne yan shi'a suka ce shine imamin ɗinsu babba na ƙoli shine aliyu ko to ga shaidan da yawa umar in ya kasance sun ce umar sanamu ƙurashin ne to wanda yawa sanamu ƙurashin kyau addu'awa eh shi ma tare da shi ke nan yake ko ya nuna tare da shi yake ƙut to saboda haka ko dai su karyata maganan da suka yi ko dai su karyata eh, ko dai su ajiye maganar da suka yi su bi babban limamin su ko kuma su ce a'a dama fakewa suke da eh, sabara don su harbi karsana ko barewa to saboda haka waɗannan bayan Allah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam rene su tare haka nan suka rayu tare kuma suka bar duniya kuma tare ba mai jiye wani kuma ba mai kyamar wani حدثنا Muhammad. قال حدثني محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم عن عروه بن الزبير قال سالت عبد الله بن عمرو عن عن اشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت عقبه بن ابي معيط جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء ابو بكر حتى دفعه عنه فقال لا رجلا أن يقول رجل الله قد جاءكم بالبينات من ربكم حدثنا محمد بن يزيد الكوفي حدثنا الوليد ابن مسلم كينان صاحب الأوزاعي عن الأوزاعي هو عبد الرحمن آه، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عالم الشام عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث كنا التيمي an urwata ibn zubair qala sa'altu abdullahi ibn amr urwa ce na tambaye abdullahi ibn amr ibn al-as an ashaddi ma sana al-mushrikuna bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam cewa wacce cuta ce mafi tsanani da mushrikai suka aikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mai me qala sai ce ra'aytu uqbat ibn abi mu'ayth naga uqbat ibn abi mu'ayth jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli ya zo alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da ya zo wurin sa mai yayi fa wada'a rida'an fi unuqihi ridaa hukum ni sai ce mai rida'an riwaya ta riwaya abi zar ne hmm. yasa mayatinsa ga wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan gane ko fa khanaqahu bihi sai shaƙe shi da eh, mayafin khanakan shadidan shaƙewa mai tsanani faja abubakar sai ga abubakar guda ne hatta dafa'ahu anhu sai kuɗe shi daga jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Faƙala sai yace taktuluna rajulan yanzu kashe wani mutum za ku yi an yaqula rabbi Allah don ya ce ubangiji na wanda ya halice ni shine abin bautata saboda haka za ku kashe shi wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma ya zo muku da hujjoji daga wurin ubangijinsa to saboda me za ku mai haka ya ja musu wannan ayar ya kirje nan sai daga ya bashi wuri to nan hatta dafa'ahu malamai suka ce nan ne fadlan abubakar siddiq ne yake ya zo ya ije ma annabi sallallahu alaihi wasallam cuta wadda ake mai Hmm? babba falala ce ko daga irin falalar da eh, bukhari ya samu kenan ya ce ya yi mafalki yana tsaye ga shiga annabi sallallahu alaihi wasallam a zubbu anhu ina mai hita eh duk wani abin da ƙwarin da zai zo cuta mai son kwaɓe mai kwaro duk wani abin da zai zo cuta mai san kwaɓe mai kwaro ya ce to daga nan sai hada da shawaran da malamin su ishaq ibn rahoya yace musu inda ku yi kokari kun tattara sahihan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma ga mafarkin da kuma da yayi sai ga a to da yanzu kan lokaci yayi yace daga nan sai fara tattara sahihan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mai mutako saboda haka duk wani bawan Allah na kware sai ya haɗu da cuta daban-daban daban-daban daban daga mushrikai da kuma ƴan bid'a da sauransu daga cikin littafin da rubuta na rayuwar shehu dan fodiyo akwai waɗannan abubuwa jangon ruwa wuri sai da aka ta jijjihe shi kamar yadda aka jifa annabi sallallahu alaihi wasallam da'ifa ko nan su abin nan dogon daji su bara'un dogon daji sai da suka gana mai boni su eh, abin nan kukurutun magabci sai da suka gana mai bane da sauran dai wurare daban-daban daban-daban daban idan muka zo cikin wannan littafin sai an sha mamaki akwai kuma irin kazai karamomi da aka ta jingina mai waɗanda su ko ba su inganta ba na soki burutsu ne tun yana raye ya ta kore wasu ya ce ba gaskiya ba ne ƙarya suke yi an bayanta ko to akwai eh, cuta daban-daban daban-daban da aka yi tawa eh, shehu usman ibn affan mun ka eh, afwan ibn fodi ko <laughs> ibn fodi kuskure ne a nan ne muka kawo abinda imam bukhari ya tattara dangane da hadisan da suka yi magana kan falalar abubakar siddiq radiyallahu anhu wanda ubangiji ya bashi daman tattarawa sai mu ce Allah saka masa da alkhairi mu ma da muka ji muka karanta Allah saka mu da alkhairi abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke cikin kuskuren da ya faru Allah ya so mini ya yaye cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kada mance da wannan littafin da zan gabatar a digar a gere darul ilmi ranar lahadi jibi kenan ko kuma za a samu littafi a nan wurin karatu in an zo eh, wanda ke da rabo amma ban ce kowa da kowa ba mai rabo don abin rabo ba kowa ka samu ba ko yastaw mai rabo zai samu insha Allah irin wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk